أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى وكان المحرم هجلا من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة قريب da talatin ko da arba'in daidai yayin da daidai da shi ne sha tara ga watan tara shekara dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidul imam bukhari inda muke gabatar da darasi a cikin littafin tariqus salihi ila rabbil alamin na babban malami wani da abdulsalam bali allah ka tsare mu allah ka tsare shi a za mu tashi fadlu safil awwal falalan sahu na farko na farko man salla duk mutumin da ya salla wato bisaffi al'awwali a cikin sahu na farko to salla sallallahu alaihi to Allah subhanahu wa ta'ala zai addu'a ga wannan mutumin wa mala'ikatuhu haka nan mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala ma za su yi addu'a ga wannan mutum idan an ce Allah maɗaukakin sarki zai addu'a ba addu'a da ka sani ta ya roƙi wani abu kamar yadda kai kake yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala wannan kun bi shay'in min mani khawfi zan jarrabe ku da wani abu na tsoro wal akwai yunwa wa naqasun min al akwai tawiyar dukiya wal anfusi da hasarar rayuka was samarat sai ce wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna sai ce ulaika alaihim salawat wa inna suna da wasu irin salatoci ya aka salawat din da Allah subhanahu wa ta'ala zai a nan ba da ma'anan shi Allah ya nemi abu a wajen wani ba shin Allah madaukakin sarki zai karawa mutum matsayi a wajensa su kuma mala'iku abinda za su shine su nemi Allah madaukakin sarki ya kara maka matsayi to kamar yadda ya faɗa a suratul ahzab yace huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatahu روى أبو داود والصحاح والألباني عن البراء بن عازب الإمام أبو داود يروي في سنن شيخ محمد ناصر بن الباني في إنجلترا قال يكي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل الصف النبي يتفن سيكا شكا تكير الصفو صهو من ناحية إلى ناحية تندق نو فرق صهو النبي بفارة سيكا شكا صهو ما يكي يمسح صدورنا ومناكبنا إذن يقع kirjin mutum ba daidai ba sai da faɗa wani tago da sai annabi ya buɗe ta wa ya ƙulu annabi yakan cewa sahabbai la tattali kada ku dinga sassafawa a wajen sauri ba tattali fa kulubukum sabani a wajen sahu sai ya zama yana daga cikin sababin da Allah zai kawo kuma ku dinga sabani a junan daga kawai kana jin haushin mutum aka tambaye ka me kwakwaran da yake ka kai dai ko dai ma to sabawa karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da yake haifar da wani. dan haka ya zamanto yanzu kun ga idan annabi fa kafin a tara sallah sai ya bi da farkon sau lokacin da mutane suka yi yawa masallaci ya ƙara girma sai nemi wasu mutane wanda in za a tada sahu sai ya ce su su bi sai an sun gama bi sai an tabbatar sauran ba matsala an mai magana su mun shi a tare da sallah yanzu ka ce mutane sai sun yi sawa ka wani ya daina zuwa masallaci yadda haka kawai mutane sun zo an takura mutane sun zafin addini sabon ma mutane sai ka ga sai a hankali maimakon idan an zo wajen haɗa sawun a haɗa jijjige da jijjige tun daga farkon ɗan yatsa har zuwa ƙarshe ka haɗu ko ɗan yatsa da ɗan yatsa ake dogara yasa wanda ya zo sabu ya jona dan yatsa da dan yatsa zaka ga abadan ba yadda za a yi a ce maka wai kafar ta aljanna take kallon ta sai ka samu ta ba zai yiwu ba kafar ka ta iya kallon aljumla sabu dole sai idan ni ta isa ka yi aka haka shi yasa za ku ga hatta a wajen sujjada ba a so kafan mutum ta karkace daga kallon aljanna shine za ku ga in an yi sujjada za ku ga waɗannan ana so ya zamanto an tankuro da su haka ake so wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa inna allah wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa yusalluna sukan yi addu'a shi Allah ya kan wa mutum matsayi ala sufufil awwal akan sahu na farko wannan domin duk lokacin da za a ta da sallah kaga mutum a nan wajen to alama ne da wuri zo masallah don haka tara sallah ka ga mutum a kan to alama ne daga ƙarshe ya zo ina ya zo masallaci to a cikin irin waɗannan guraren ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa fi zalika falyatala fasul mutanafiqina a cikin nan ne ya kamata mutane zama suna rigirgi ana ci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su zauna lafiya ba sai da suka ɗauki komula fa ɗaya da abin da ya shafi matsala ce ta duniya sai su ɗaga wa junan su saba abin da ya shafi matsala ce kuma ta lahira da za ka ga wani lokaci hatta ta bai wa ba shi saba in dai matsala ce ta lahira to wannan ya sa kaga a wajen aikin alheri kullum gaba gaba su da haka duk lokacin da al'umma ya zamanto a wajen harkar duniya ne take rige rige wajen harkar lahira tana baya baya to wannan al'ummar dole kuma sai ta samu matsala kuma yau idan ka lura da galibin halin mu haka musu wajen matsalar duniya ka ganin ne mu kuma wasu zalika faliyatana wasu mutana suna wajen harkar lahira kuma sai ka ga ta kalkin abu kowa yana lokewa yana yin ainihin wato baya baya rawa bin majah ta wasafahu al-albani al-imam bin ya ruwaito عن عبد الرحمن بن عوف قال يكتب سوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي إن الله وملائكته ألا دملائكه سيصلون شي ألا يكن قاروا متعي ملائككم سنيم قارا متعي على الصف الأول أكم مثلا مسكي سهم فرقوا أما صلاتي shi yasa ko ƙananan yara ne inda suka zo da wuri masallaci to a daina mai da su ba in dai ana gudu su wasa to a samu manya wannan ya shiga tsakanin wannan wannan ya shiga tsakanin wannan babban yana so ya dinga zuwa da amma ba wani dalili in dai ba nan wajen ba nan san sako din da watakila in sallah ta lalace ana neman wanda zai gyara ka karamin yaro sai a hankali ba wani dalili da karamin yaro zai zo masallaci da wuri babban zaman sa a gida sai an tada sallah ya zo masallaci ya zalin rasu karamin yaro ne ya koyi shi ba wani dalili eh? ba komai ai sallar take koya a zaya ka ce za a wasa ko to da wannan masallacin naku da masallacin ma'aiki wanne eh? a masallacin ma'aiki yara sun yi wasa a bayan ma'aikin ma yara sun yi wasa kai dan waye da zaka ce a masallacin ka yaro ba zai wasa ba eh akwai ran da aka tara sallah annabi yayi sujjada al Hassan, hasan Allah ya kara masa yadda yana fitowa da gida ya ga annabi ya sujjada da ya ga arhabba sun rubu da ya hau baya ya dinga wasa irin da yara kawai ya samu dokin hawa kuma annabi ya ki buwa sahabbai suka bi shuru shuru shuru wai me ke faruwa ne ba ma wanda yake dagowa a cikin su ga mai ke faruwa amma mutum ɗaya mutum ɗaya ne ya dago ya ga wani yake faruwa ne annabi ya rage a sujjada kuma wallahi annabi bai dago ba sai da gadi sannan ya sauka sannan annabi ya dago daga sujjada kaga yin yanzu ne yaron liman ya zuwa ya bayan liman ya dinga wata ana gama ne zai fafan lamin ma zai kora shi gida gida an faɗa mu shi kaɗai ta da yaran saboda haka haƙuri za a yi da su haka eh yanzu ga shi nan mafi yawanci nan suna da yara amma kowa ya taso sallar asuba ya bar dan shi a taso shi ya kamata ka taso shi gaba shi ne sa baka san sanda za ka bar duniya ba ko da zai taso ya zama wani abu abin ya riga ya saba ya bar jikin shi duk inda ya ji za ka ga in lokacin ne ba zai iya ci gaba da rayuwa haka ba zai tsaki an fahimta ya sannan akwai fadl musara'ati falalan yin gaggawa ila safil awwal zuwa ga sahun farko fa fi ya tabbata a bukhari da muslim an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce law ya'lamu an-nasu ma fil nidaj da mutane sun san abin da ke ciki a wajen Allah na matsayi wajen abin da ya shafi kiran sallah ladan kenan ko inda malamai sun yi safani tsakanin abin da ya shafi almu'azzin mai kiran sallah da liman waye ku falala akwai tarin kiran hadisi da annabi ya nuna falalar mai kiran sallah amma mu nan kasar tamfawa ma aka yi aka ce duk mai ladar mai kiran sallah ba zai kuɗi ba haka ake saboda kawai a hanya ake tsuntar abu akwai kasashen da ba ka zuwa ka fara kiran sallah sai ka je ka koyo karatun kiran sallah hadda kuloma ana ne akan matsalar kiran sallah eh ke sa sai ka ji nan ba irin naku bane nan wani ma sai ka ga haɗin kiran sallah ya yi hayyaran sai haɗi saboda ba koya ya ba tasowa yanzu ana yi anguwa shi ma kawai ya ɗauka ya ce bai mu da haka sai zama sai zama lada an fahimta ya yi Wasu wasaffil awwal sannan da mutane sun san abin da ke wajen Allah na daraja wajen sahu na farko wannan dinnan lam yajidu illa an yastahimu alayhi kuma idan an zo masallaci ba za a iya samun farko sahun farko ba sai an yi ƙuri'a annabi yake cewa lastahamu wallahi da sai sun yi ƙuri'a za a samu sahun farko inda za a kai da cewa shi yasa kuskure ne mutum ko malamin ka ne ko baban ka ne kai ka taho masallaci da wuri shi ya zo daga baya to karka ce ai ga ana ga ta malam bar kai kai ba a ina karka kuskure dan nan wajen aikin da'a ga Allah duk abin da ya shafi aikin da'a ga Allah ba ka tura wani kai ka koma ba gaba kake shi ma yayi ya biyo ka domin alaga ta malam ya shiga aljanna kai baka shiga ba akwai matsala ko in alaga ta malam aka je lahira shi zai fara yi gaba kai ka zo da gaba akwai matsala a nan wajen ko dai ku shiga tare ko ka shiga shi duk ba matsala ba ne to haka ma mahaifinka amma idan wajen aiki ne na duniya kai kana da bukata malamin ka yana da bukata sai ka bibita shi a kai to haka ake in wajen aiki ne na duniya kai kana da bukata mahaifinka yana da ne yana da bukata to ka fifita bukatar mahaifinka a kan taka in dai wajen matsala ce ta duniya to wannan shine abin da ake so وروى مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم al-imam muslim ya rawaito daga abu hurairah yake cewa law ta'lamuna wallahi da kun sani aw law ya'lamuna aw ya'lamuna ma fi as mutane sun san abin da ke wajen Allah na safin farko la kanat qur'atan to da dole ma in an shigo masallaci ba za a yadda wani ya zauna a tsaron gaba gaskiya an yi kafin a a gaba to rashin shi yasa za ku ga abin da ya shafi al'amarin lahira Allah cewa allazi ne ya kuma nuna bil ghaib wanda suka yi imani da ghaib a nan wajen da Allah ya faɗa aljanna ya faɗa wuta babu wanda ya ganta a cikinmu mu imani muka yi muka ce mun yarda akwai aljanna akwai ne akwai wuta to shi kuma dan adam matsalarsa galibi idan ba imani ne ya zaunawa mutum a zuciya ya kai ya komo sai ka ga mutum ya fi tasirantuwa da abin da yake gani sama da abin da jin labarin sa shi sa suke cewa duk yadda za a ɗauko labari a ba to za ka ga inda za ka ga abin ili da muzu yakan sha bamban da labarin da ake ba shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa duk yadda qur'ani zai baka labarin matsalar lahira to ka ɗauke ta kawai kamar sambo hakikanin yadda abin ya tafi an yi lahara ka don shi kini da muni duka ba Allah ya ce a yau idan da jahannama ma za a zo da jahannama a yanzu ka yadda cewa ai eh, akwai ranar da za a zo za a dauro ta a taho da ita amma duk yadda ake ba ka labarin za a taho da jahannama yanda ka yadda cewa tabbas abin zai faru amma wallahi ran da kaga an tsugo mota an tso filin alkiyama da ita mala'iku na rike da ita ana taga taga a gafara Kaman mahauta sun duko sa ran daren sallah to labari ne sallah sai sa Allah ya ciyo ma idin ya tsakar da insani ranan ne abin da ya faru tun daga farkon balaga ta har ba duna sai ka tuna yanzu daga safi zuwa dare idan rana ta faɗi waye idan aka kare shi aka ci duk abin da ya faru a ranar ya tuna ne ya faru ballantana wata ɗaya ballantana shekara ɗaya amma ranar saboda idan ka ya ga abin da ake ka labari kuma ya bambanta ka ga ya bambanta labarin da aka baka to ranar duk abin da ya faru a farkon a rayuwar ka ka kafinta tun tun daga farko a ƙarshe a ranar ka kafin to saboda haka wannan shine abin da yake faruwa sai kake ganin ita matsala ta duniya tun da mutane na ganin ta a ilimi to kamar sun fiye da ita ita kuma matsalar lahira tunda ba kowa bane ya ga abin da Allah ya faɗan a lahira a yanzu labari aka faɗa ne da je kake ganin aikin mutane kuma ba kowa bane yake gaskata wato haka shi yasa yau kun ga dai nan layin dubu yake ko yanzu sannan kun ga adadin mutanen da ke zuwa amma yanzu da zan ba da sanarwa yanzu nan tunda wannan karatun zai mu so so gobe duk mutumin da yake neman aiki a nnpp ya zo masallacin katagoron ya kawo application ɗinsa da asuba akwai tendensin in ya zo lalle fa zai samu aikin nan to yana tabbatar maka wataƙila gobe in za a yi sallar asuba a nan wajen ba masallacin nan bala'in nan sai ya yi to da wannan harka ce ta duniya an ce za a ɗauki aiki a yana a gidan mai yanan biji saboda haka kowa yana tunanin daga nan ya yi calculation zai yi kuɗi ya ga wata mata mai kamar ya tsana ya ga wata mota ya har ya riga ya bincika gidan da ne saboda haka yanzu sai ka ga mutane an zo an yi taro an cika layin saboda an ji labarin cewa za a yi kaza za a yi kaza Allah ta'ala ya shirya da mu abu na uku afdalul muslimina mafifita a cikin musulmai shine man musalli fi safil awwal wanda yake salla a tsawon farko روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي خير صفوف الرجال ما في الهير مستهم ماذا شين أولها سهم فرقو da aka a wajen Allah wannan sahun na farko wanda aka yi sallah to darajar wanda ya sallah a sahu na biyu ba ta kai darajar wanda ya sallah a sahun farko ba domin na faɗa muku cewa dalilin ne cewa in an ganka a tsawon farko alama ne da wuri ka zo ina masallaci to da ka abun yana tsara tafiya abun yana tsara ne yana tsara rabuwa ne wa sharruha sannan mafi sharrin ka shine akhiruha na karshe wa khairu sufufin nisa'i mafi alherin sahun mata shine akhiruha dan mata su kuma daga baya suke faro sau duk wacce ka ganta a farkon can ita ma alama ne ta zo masallaci da wa da wuri wa sharruha mafi sharri shine awwaluha na farko to da ka addinin musulunci tunda annabi Allah ya aiko shi da maza aka fara yin shi da mata aiki ne. an fahimta ne to da ka bayar da zaka yi karaba addini da maza da mata sai inda shari'a ce ta raba yasa da da yalo waje asali masu ya kamata su sallah a cikin gida amma inda da yalo waje matan masu suka ce za su dinga fitowa masallaci a sallah asuba da su annabi cewa kada a hana su a basu su a basu su zo masallacin a yi sallah da su wasu malamai sun ce na daga cikin dalilin da yasa Allah ya saukar da wani kada alimnan na minku mun san waɗanda suke yin gaba a cikin ku sannan wala kada alimnan mustaqadimina mun san masu yin jinkiri a cikin akwai waɗanda maza ne a wancan lokacin za su zo sahu na ƙarshe wasu malamai sun ce munafukai mu idan suka zo sahun ƙarshe eh, to matan da su ma suka zo daga ƙarshe kaga su ne a sahun farko sannan sai maza su ne a sahun mai ƙarshe da haka wani idan an yi sallah sai ya buɗe osin shi yana kallon matan mutane shi ne Allah ya ce wa laƙada alimin mustaƙadin yinin Allah ya ce na san waɗanda suke yi yan gaba gaba ne wajen sallah su ne sahun farko sannan wa laqad alimul musta'akhirin mun san waɗanda suke zuwa daga baya yan baya baya kuma ga dalilin da yasa suke zuwa daga baya baya sannan abu na hudu fadlu taswiyat as-sufufi akwai falalat bayli tasawu fa bi sahihayn ya tabbata a bukhari da muslim an anas bin malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yaqul سووا صفوفكم كدي بتسهون فإن تسوية الصفوف daidaita دي da mutane suke ganin من من إقامة الصلاة yana daga cikin tsayi da sallar daidai shi yasa za ka ga alhamdulillah wasu gurare masallatan namu hakkanci za ka ga ana yi wani lokaci a jami'a salati su kuma akwai waɗanda in ka je masallatan su kuwa yadda ya ga dama haka ne zai kanta ya su wai su ba za ma su je ta sahun ba saboda wai kada su je ta sahun a cikin sun yi kama da da yan izala saboda ka kawo kowa sai zaɓa yadda ya ga dama yadda yake so haka ne kuma ba haka abin yake ba wannan magana ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alfaza yi cewa ya da'u kulla kaulin inna kaulin muhammad ka ajiye maganar kowa a duniya in dai annabi ne ya yi magana a wata magana cewa ya laqad faza man rasu da imama duk mutumin da ya ɗauki annabi ya zama shine imam dinsa shine jagoransa shine abokinsa yace saboda wannan mutumin ya riga ya ce ya rasu saboda ya ƙudu bihi na hawan najati imamu shi annabi shine zai jalin zamun ka ta bangaren ga yadda za a yi ka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wata magana cewa ya bihi da annabi kaɗai za ka yi koyi saboda fahuwan nabiyyu shi ne annabin da aka sarkace daga wajen Allah subhanahu wata'ala saboda takalla anil duniya. duk wani abu da ke sa dan adam ya shagaltu a wannan duniya ya raba shi da Allah annabi ya wakunta da shi lima huwa akbar ya fuskanta abin da ya fi duniya kuma shine lahira sallallahu alaihi wasallam da haka ta sahu annabi su yana daga cikin wato tsayar da sallah yasa kullum muke cewa wani yana da ciki da ko a Najeriya Allah ya ba shi kuɗi ya tafi makka da ya je makka ya dawo shi kenan kun daina jima da shi saboda yana zuwa ba tun bane aka sauka da addini eh yana zuwa zai ga da kiran sallan da masallatan da kowa ba irin nasu ba nan da ya sani mutanen da da yake yi a najeriya ake musu lakuba a ce musu yan kaza a ce wahabiyawa a ce yan zulzula ha a ce yan wani sai da irin sallar da suke a nan irin taki ko ka sha ko ka sha kwaya ka san ƙarya kake yi ka ce a je a maka sallah ya ibadu da zina amuru a harin da ka ji limaman kiriyar kiriyar nan dura a ka da an ce sabuwa su buga ku a daidai ka sau ba kana gani ba a talabijin idan kana kallon a wajen ma a dani ta san hau wani makogoro ra'ayin tun tana fata ta kai ta gumi sai da ana ta kai ta gumi ko kuwa ta dilu a dani ta ke ce sa wani da ya je sanya na sai da shi nan kun gane da rigima ya ce ba ta mutane nan fa suna da suna da gaskiya an fahimta ne alawa muslim al-imamu muslim ya rawaito an jabir bin samura daga jabir bin samura kale yake cewa خرج علينا sallallahu الله صلى الله wa sallam annabi ya fito kuma kun ga haka yake yin addini duk maganar da mai littafi ya faɗa sai ke saboda annabiya saboda annabiya ba kawai magana yake faɗa ba sar ba dalili mutum ya zo ya ta magana je wani abubuwan a kan wata matsala wani malami ya ce a cikin littattafai na to a cikin littattafai ba sai faɗi littafi ba mutum ya faɗa magana kawai ya ce a littattafai a irin wayo ne a to littattafan wanne na farko ma na addini ko na boko shi ma kamus ba yana cikin littattafai ba ya mutum kawai zai magana cewa a cikin littattafai ai ba yin haka ne yake cewa da alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito فقال سي النبي يتي مالي ألاكم رافعي أيديكم me yasa nake ganin kuna daga hannunku ka annaha aznabu khayl shumusi kamar wato hannuwan taku bindin doki ne mai motsi domin annabi idan ana cikin sallah fa yana daga cikin mu'jizarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa yana ganin mutane a baya bayan kamar yake ganin talawa sai yake cewa kuskuru fi salati ku dinga natsuwa a cikin sallah shi yasa za ku ga yana daga cikin jahilcin da mutane annabi ya ce za a idza atikum musallata in za ku tafi sallah to fa alaikum bisalaam ku dinga tafiya a haka ba ruwanka da wai liman zai gama sallah zai yi ruku kan raka a tafi ku sai masa ka gama mutum ya fallo da gudu fal fal fal fal fal fal ya zo an an ce ruku ana cikin sallah yana haki an tafi sujjada yana haki mushkila kakka ɗauka cewa Allah ka bi saba ma annabi kai dan yake karka saboda wanda zai zo sallah me ake so ana so ya zo sallah a nan shi yasa kake ganin inda yanzu kana jin fitsari ko kana jin bayan gida sun matsayi ka annabi yake kaska zo yin sallah domin wanda yake jin bayan gida ko damuwar damuwarsa kawai shi ne a sallah sallah yake abin da ke cikin sallah yanzu ba shi yake ne ba ba shi yake gaban ka ba shi yasa aka ce in aka kawo abinci lokacin cin abinci yayi mutane na tsananin jin yunwa annabi sai ce ku fara da abincin in kun gama sannan ku zo ku yi saboda ana so ya zama mutum mai sallar a nazari ba tashin hankali ba kaga wanda ke tsananin mugun jin yunwa ga girki an ajiye ga ƙanshin sana kashi don ba sa'a ba in ya tafi ruku ko sujjada ne makon ya turbi to yana nan yana da lissafin yadda al'amarin abincin nan ya kamata ya kasance sai yake cewa kale sai kai ka sun makaraja alaina sannan wata rana annabi sai ya fito ba lokacin salla'a ba fara'ana halakan sai gama mun yi da'ira ne halka zama a isakul shi ne halka da wani lokaci mutane suna zaune ko ba su da'ira ba to shi ma ana ce masa halka shi yasa za ka samu galibin ɗalibai da suke yin hadda in ka je maka ko madina sai ka samu a masallaci cikin hannun qur'ani wa qali sai annabi yace musu mali arakum ibi me yasa na gan ku jama'a arwawati thumma qala thumma qala qala yace cewa thumma kharaja alaina fa qala sannan annabi ya ƙara fitowa wata rana sai ke cewa ala tasuffu me yasa idan aka zo sallah ba za ku yi sahu ba kamata suful mala'ikatu kamar yadda mala'iku ke yin sahu inda rabbiha a wajen ubangijinta fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya rasulullah wa kaifa tasuful mala'ikatu inda rabbiha ya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu qala sai annabi yace musu yutimmun as-sufufal awwal sukan cika sahu na farko wa yatarasuna fi safi sannan suka leƙi da juna a wannan sauro shi yasa za ku ga qur'ani bai na sauka a shekara ashirin da uku har sai da allah ya rantsuwa da su yake wasafa da allah ya rantse da mala'iku masu yin sahu sahu a wajen allah sannan shi yasa za ku ga hatta a wajen yaki sai da allah ya ce inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun a wajen yaƙi ma idan su abu ta kai za ka ɗauka bulo ne wanda yake gina da wanda yake amfana da su fa fi sahihaini an anas bin malik qala yake a uqimat as-salatu anas yake cewa an tsaye da sallah fa aqbala alaina rasulullahi bi wajhihi sai annabi ya fuskanto mu da fuskarsa fa qala sai yake cewa aqimu sufufakum ku tsaye da sahunku wa tarassu sannan sashen ku ya dinga mannewa da sashi kar a dinga barin ka ba wa inni arakum min wara'i zahari annabi yace saboda in na faɗa abu kai sabanin haka ina gani ta bayana Allah na nuna min cewa wani ya tsaya daidai wani bai tsaya daidai wannan yana tafi. wa fi riwayatin lil bukhari an anas bin malik anna annabi sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa aqimu sufufakum ku tsaya ku tsaye da sahunku fa inni arakum min wara a zahari ina min wara a zahari ina ganin ku ta bayana wa kana ahaduna ɗayan mu ya kasance man manki bahu bi manki bi sahibi yakan haɗa kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa wa qadamahu bi qadamaihi sannan diddigin sa da ne Allah ta'ala ya shirye da yanzu wannan kace shi mutane sun kafa kashi a masallaci a wani na zuwa sallah yake kawai an ta kura mutane an matsa mutane wayannan dama su ne yan kaza su ne yan kaza su ne yan kaza haka ake وروى مسلم عن البراء قال قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله mun kasance idan muka yi sallah bayan annabi kafa son wanda ya yi sallah annabi ne imam shi ne mamu ka san ya ya dace a habamna an na kula an yamini to mukan so mu kasance a daman annabi saboda tun da zai fara yin sallah sallama ta dama kaga da kun da haka kai zai fara cin karuka yuqbilu alaina bi wajhihi annabi yana fuskantar mu da ainihin wato fuskar sa Allah ta'ala ya samu dace da mu tsaya a nan darasi na 17 sai kuma insha Allah wanda kila gobe ko dibi mu fara yin haka dai mutane za su ta hakuri da mu wargwadon abin da ya samu da izinin Allah sannan na san mutane mafi yawanci ba a manta ba yau muna tara ga watan mai al-muharram sau da haka wannan wata mutane sun gafi gida uku a kansa akwai wanda suke yin cika ciki eh suka ciki ba addini ne an fahimta ne cika ciki akwai wanda cika ciki suke za ka za a biya a siyo abinci a ta girke-girke da soye-soye da dafe-dafe watan almuhalar ne to ce ciki ba addini ba ne jan hadisan da suka zo a kan matsalar suka ciki hadisai ne rikakku wanda ba su tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bal ma haka shi musulmi yana da fa'ida kuɗin cin abinci Allah madaukakin sarki cewa ya bani adamu kudu zinatakum inda kulli masjidin sai ya ce wa kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muslimin ce ku ci ku sha amma wajen ci da sha kada ku yi israfi kada ku wuce gona da shi galibin mutane cututtukan da suke fama da shi ta bangaren abinci cuta ce guda akwai wanda ya yawaita ci da yawa in ya je haka buɗe sai likitoci su to in yana so ya zauna lafiya da rai akwai wanda shi kuma bai ci da yawa sai su ya tago ya zo tsakiya shi ya sa mu ga wajen ciyarwar Allah sai ce mana wallazina idan an faɗo lam sirifu wa lam yaqsuru wa kana bai bayna zalika saka tsakiya ake shi ya sa ku ga wajen cin abincin aka ce mutum da kasa cikin gida uku akwai bangaren abinci akwai bangaren ruwa sannan akwai bangaren nemo an fahimta a yi ka je ka tambayi likitoci za ka faɗa maka gwargwadon yadda ɗan adam ya yawaita tusa ma cikinsa abinci gwargwadon yadda cikin koyaushe yake wahala gwargwadon yadda ci karanta abincin gwargwadon yadda kake fuskantar karancin ɗin matsaloli saboda annabi ya ce ɗan adam bai taɓa cika jaka mafi sharri ba irin wannan cikin da ka ga maganin kuma a ce ka zo ka tashi cikin ka ai aibata ka so ba don dama can kana da ka'ida wajen cin abinci na biyu akwai akasin cika ciki wanda su kuma bakin ciki suke a muƙabilin wani duk sanda aka samu guluwi dama wasu suka wuce gona da iri sai an samu kuma wato tafariki waɗanda su kuma za su san shan tafi tafiye wadda akwai abin da ya shafi masa'il na shi'a dawo mutum daga watan almuharram ya fara raha da suna yawo da ta kaya to da aka kai mana abubakar wannan da ta ka tashi da shigen baka ko jallabiya ce karka fita wallahi a dauka kuɗin uwa ne ba a sani ba ko za a tara kura a garin su jami'an tsaron sun ka da wannan kayan ayan kwanakin nan babu da su wallahi da ubanka zaka ji ana cewa kishi jawo ya yi to ka zama tun da ubanki ana kishi ja kaga ai magana ta lalace ko kuwa saboda ka masu sa bakakin kaya ko da asali ya halatta to a ɗan kwanakin nan sai kai hankali kar a samu matsala an gani da wanda suke yin cika ciki da wanda suke bakin cikin duka kuskure ba daidai ba ne an fahimta a inda za a ware wata rana saboda mutuwar wani mutum to babu wanda ya cancanta da wannan kamar annabi muhammad domin duk musibar da za ka samu musulmi a duniya ba ta kai ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sa yake in musifa ta afka maka kana musulmi to ka tuna ran da na bar duniya ko koma zuwa ga Allah sannan eh, Umar sai na Abubakar ne kawai rashin lafiya ya mutu Umar kashe sa Usman kashe sa sai na Ali shi sa kaga da sai abu kowa sai an rana ranar bakin cikin ta to kuma tun da abu ne ba nasi daga Allah ko annaba haka za mu gina ka'ida duk wani mutum da aka kashe shi a hannun addini malam Jafar Mago sai an ware ranar bakin cikin mutuwar malam Jafar malam Albani sai an ware masa rana kaga ba da bibi Allah bai saka ba annabi ne haka sannan annabi yana da rai an yi masa mutuwa sai da shuhada Hamza ya mutu kowa ya san damuwar da annabi ya shiga lokacin da aka kashe Hamza a wuri sannan na na Khadija matarsa ta mutu shekarar da ta rasa Muhammad bin Abi amma baka taba ganin annabi ya riƙe wannan ranar ba sai in ta zo ya tara mutane ya kisa da ke sahabbai su dinka wani uniform a wani zaman makoki na musamman saboda mutuwan na na kadiga a wannan shekara a kaza kaza kaza annabi bai taɓa yin haka mu kuma Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun da haka abinda annabi ya ba al'umma a kan shi wannan shi azumin yau tara ga wata da kuma azumi goma ga wata kuma ɗaya daga cikin abin da kake gane wannan abin Allah ya aiko annabi da shi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa ka fatal lin-nas bashiran wa nadhira ban aiko ka ba sai dan mutanen duniya gaba ɗaya idan ka ga abu wannan an ce Allah ne ya aiko annabi da shi ba da shi irin sa ake a Kaduna irin sa ake yi a Kano irin sa ake a Maiduguri irin sa ake a Najeriya Niger Kamaru Ghana irin sa ake a Saudiya da Zambia wannan shi ke nuna maka lallai shi ne abinda Allah ya aiko annabi da shi don ya dace da wannan tsarin na wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas amma abinda za a ce bauta ma Allah ne a daidai lokacin ana yi amma irin wanda ake yi a nan ba shi ake a can garin ba na nan garin ya sha bamban da na can garin na can garin ya sha bamban da can garin na nan kasar ya sha bamban da can kasar kuma a ce Allah ne ya ko annabi da shi kasan ƙarya ne kuma Allah bai aiko annabi da shi da shi yasa za ku ga wanda suke yin azumi yau tara ga wata da kuma goma ga wata za ka ga wannan abin zai iya dacewa da kowace ƙasa a duniya shi za a saudiya shi za a amerika shi za a ingila shi za a niger shi za a ghana shi za a kamar amma in ka ɗauki abin da ba azumin ba ka ɗora yanzu to sai ka samu irin bida'ar da yanzu ake yi su masu baƙaƙen kaya na nan yan shi'a kenan a daidai lokacin sai daga ba irin ta ake a iran ba irin ta ake a iran ba irin ta ake a indiya ba za ko wuraren da zaka ga su saboda tsabar bakin ciki ma har wuta ake kunnawa a zo a shiga kaga ba yadda za a da Allah ne ya aiko annabi da wannan abin ya kamata ya zama irin yadda ake yi a nan aka ake yi wa haka ake a Allah ta'ala ya shi yadda mu Allah ya mana tawfiki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته